daidai da 29 ga watan julai shekara ta 2016 wannan shi ne kasan na 66 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma bayyana wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam إلى مقتل الحسين رضي الله عنه سنة إهدا وستين هجرية ولفن عثمان بن محمد الخميس Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda 'yan uwa suka sani mun nausa gadan-gadan cikin bayanan da muke gabatarwa a ƙarƙashin al-mabhathur rabi' bada'ul fitna wannan mabahasi na hudu da zai bayani dangane da lokacin da fitinan nan ta kunno kai ina karkatsa bayanan saboda kwakwale su iya kiyayewa fitina mafi girma ga musulmi suka fara samun kansa a ciki kuma wannan fitinan ba za ta rabu da su ba har zuwa sanda allah madaukin sarki zai gaje ƙasa da abin da ke kan ƙasan ita ce fitinan rasa manzan allah babu jarabawa babu fitina babu tashin hankali da ta kai ta kaf domin duk wani abin da yake faruwa a duniyan nan yau da annabi yana nan ko da abin zai faru to zai zo da sauki ba dai rarrabuwa ba ne ba dai saɓani ba ne ba dai rikice-rikice ne da ke tsakanin musulmi ba yau idan annabi na nan ya ce ya kashe fitinan to sai mai an gano wannan da kyau ku. Dama sai zama babu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda zai tsawata to sai abin sai ya ci gaba da tafiya to ina son karka gwama wannan fitinan da za mu zo mai magana a kanta da fitinan rasa manzan Allah hakikanin gaskiya rudda da aka samu ƙauyawa sun yi a bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sanda saidina abubakar ya kama khalifanci wannan ma fitina ce an gani amma ita wannan fitinan da za mu magana a kanta ita ce fitinan da annabi ya mata take da cewa Allah ta muju maujul bahar wanda za ta rika murdawa irin yadda igiyan teku ke murdawa yana turnuku duk abin da ya karo da ita sai ta murkushe shi kuma kaka yi tsammanin fitinan annabawan karya irin su musailama da 'yan gayyan shi ita ma wai ba fitina ba ne fitina ce babba an gani amma kaga wannan fitinar to fitina ne wacce ka roƙi allah allah madaukin sarki ya sa ka fita lafiya domin fitina ce wanda kamar yadda muka fara tattaunawa a jiya malam ya kawo mana cewa dalla nususun kasira kuma as-sahiha ala anna min alamati sa'a waɗannan nasoshi sun zo da yawa shine dallatin nusus nasoshin sun yi nuni akan cewa yana daga alamomin tashin alkiyama kasratul haraj yawan kashe-kashe yanzu mu a nan arewa idan aka ce an gaggawa a wancan layin ba wai yara ba haddattawa sai su wata wani bai balayin ba saboda daraja da alfarma da ɗan adam yake da shi amma a yau sai a ga gawaki ɗari ba wanda ma ya damu yana daga cikin ashirata sa'a ɗin za a zo za a ce ga nan ana ta harbe su daga mutane ma daɗi suke ji murna suke ji jin daɗi ake yi saboda ne abin har ya bi jiki an saba da shi wannan abin da annabi ya gaya mana daga cikin alamun tashin alkiyama yawan mace-mace da kashe-kashe sai an kai lokacin da yawan kisan zai kai ga in bacci ya kama ka za ka ja sabuwar gawa ka tara kai da cinyanta kai bacci ka tashi ka tafiyanka saboda rashin damuwa da abin a rai kuma wannan kashe-kashen ku za a kashe musulmi mai aƙida ta ƙwarai za a kashe musulmi wanda bai da aƙida ta ƙwarai za a kashe kafiri da mushiriki za a kashe kowane irin nau'i domin ba a ware an ce musulmi kaɗai za a kashe ko mai aƙida na ƙwa kowa ne kuma za a kai lokacin da ganin gawon ba zai so su zuce kowa ba ku duba cikin kilif din da ake ta yawo da shi irin yadda kan ƙananan yara suka rika birkiɗa gawawakin 'yan shi'a suna lalabi aljihunsu kuna tsammanin shekara 20-30-50 baya yara masu irin waɗannan shekaru nasu za su iya taɓa makara ba magawa ba eh na san lokacin muna yara idan aka ce an yi mutuwa a unguwan nan har aka ɗora mana abinci irin abincin da ake kawa da almuru muka je muka kai gidan mutuwan nan ni dai nakan kwana biyu ban iya bacci da daddare ba na farko ban gaga wannan ba na biyu ban ga makwancinta ba na uku zuwa gidan kaɗai na yi amma zuciya na za ta damu ana nan kiyama na matsowa ana yin abin kaman ba'a kaman wasa kaman ba'a kaman wasa yau an waye gari kisa ba komi ba ne daji muke ana ba mu labarin ai ana ganin gawa an yasar da ita a bakin titi a lagos wai yau sai gagawa a makotanmu yau sai gagawa inda muke tun jama'a suna ganin abin suna damuwa har ya zama suna gani yanzu ba ma sa damuwa bai ce idan kiyama ta yi dab to wannan kashe-kashen zai yawa to ita dab da kiyaman nan ko sun mabuɗanta da suke buɗe ƙofan nan ita wannan ƙofan. na farko annabi ya gaya mana sai da umar ne to kuma banki ƙofan aka yi ba wa buɗe ta aka yi ba to lokacin da aka murda kistatan wannan fitinan da za ta taso ta zama wannan abin da annabi ya faɗi ya tabbata cikin jama'a to an faro shi ne daga ƙarshe-ƙarshen zamanin saidina usman dan Affa. a lokacin ne wanda yake da awon musulunci ya sa wuka ya yanka amini khalifa sirikin annabi yana karatun alkur'ani da azumi a bakin shi wannan fitina ce wannan fitinan ita ce ta zama sanadiyyan sa ta kobi a fille kan dan uwan annabi na jini sirikin annabi wanda ya haifa mu annabi jikoki khalifan manzan Allah kuma sayyidina ali wannan fitinin ita ce murɗawanta ta murɗo ta kai ga aka danne jikan annabi wanda 'yar annabi ta haifa aka sa wuka aka yanka wuyan shi har aka guntule kan shi fitina ce ta wasa wannan shi na nabi ce na daga cikin alamun tashin alkiyama kasratul haraj wallagat sannan fitintinu rigingimu matsaloli na rashin kwanciyar hankali ko'ina ita tasowa an gani yau ka ji wannan matsalan kana ɗauka ta wuce ana alasan barka sai ka ji wata tana wucewa ana waiwai mun huta sai ka ji wata an bayanci wannan da kyau ko haka za ka ji abubuwan gasunan dai gasunan dai gasunan dai a lokacin da fitinan boko haram take ci balbalbalbal a arewa mutanen kudancin najeriya ɗauka suke ai wannan fitinan iyakanta nan har ma wasunsu in kaje yankin su in sun kalle ka sai su rika gwaba maka cewa boko haram sai da wannan sunan ya zama abun zolaya abun tsokana haka yau da a ce waɗanda suke waɗannan abubuwan musulmi ne sun san addini da ba su yi ba sau da wannan allagatu da a ƙarƙashin shi za a samu alharaju to annabi bai ware wata jinsin ƙabila ko addini ko jama'a ko yanki ya ce su kaɗai ba ne kowa ne yau gashi an yayyafa ma fitinan boko haram ruwa ta sassauta to su kuma da Allah maɗaukin sarki tashi jarrabansu su ya kawo masu neja delta avengers kuma waɗannan yaran sai sun jama mutanen wannan yanki fitinan da ba za su yi ɗauka ba a duk lokacin da babba ya ɗauki makami da kuɗi ya ba matashi domin matashin ya mai wani abin da yake so ya cimma na rayuwa matsalan da zai biyo baya wannan matashin sai ya zunguro ma wannan babban abinda ba zai iya ɗauka ba kuma ina gaya muku komin daren daɗewa allahi mutanen da sai an yake su ku daina makon ku lokaci to kuma kai kana tsammanin soja zai kai hari waje ne kawai ya ci gaba da harbi waɗanda su suka yi laifin kaɗai an taɓa ɓari a kwashe duka ne kusan haka za ka je gagawa giga suna an zubar kasatul haraj to ba wanda zai ji daɗi ya ga ran ɗan adam yana fita a irin wannan yanayi irin wannan hali rai na fita da yawa kuma a banza ya ji daɗi a ran shi babu shi ran nan ko na kafiri ne don abin da za ka so cin da ba jihadin musulunci aka tsayar ba ina dama a ce kafirin da musulunta yi inda za ku gane manufan musulunci ba shine zidda jinin ba inda manufan shine zubar da jini da sanda annabi ya kama waɗannan mutum saba'in daga cikin mutanen makka a badar ai shi kenan cin da zubar da jini ne kaga kwata za ka yi waɗannan kawai yanka su annabi bai kashe ko ba sai sake suka biya fansa ashe manufan addinin ba zubar da jinin ne? ba zuban jinin ne. shi sa kaga annabi bai amfani da harka na zubar da jini ba saboda zubar da jini yana daga cikin ashiratu sa'a to ku duk abin da ya faru daga cikin ashiratu sa'a ba alheri ba ne sharri ne allah madaukin sarki tsare mana imaninmu to shi ne sai ce wa zuhorul fitan za ka fitinu iri-iri suna bayyana wanti sharuha kuma yin sun tashi za su ta yaduwa ne wani zuli ha filibiladi kaga fitintunu da rigingimu suna faɗo magaruruwa waka bora bala'uha kuma idan fitinan ta shigo sai bala'in fitinan kuma ya girmama wa a tashin hankali kuma ya haɓaka al'umma su rasu inda za su kansu su rasu yadda za su yi da rayuwarsu hatta yamsil mar'ul muslimi min shiddatu waka'iha kafirin mala ya ce za a waye gari mutum musulmi saboda tsanani na bala'in wannan fitina zai kamo hanya yana tafiya a farkon al'amari musulmi ne shi amma ba zai kai yamma ba har sai ya rikide ya zama mai ya zama kafiri mun gano wannan da ku mutum musulmi saboda wannan bala'i na wannan fitina kar ku ɗauka wai harbi da bindiga ne ko harbi da kibiya ne ko harbi da kazan zai iya zuwa wannan fitinan ta zama ta addini kan ga kai ko ina an canza aqidanka kan ga kai ko ina an canza ma komi mala ƙarshen duniya isa sai kai hankali isa duk mutumin da ya zama ɗan yayi a addini wannan ya shiga uku an gano wannan inda ka zama ɗan a addini to ka shiga uku don zai wahala zai wahala wannan goguwa na yayin ta sa ka bar addinin ka ba wannan shi ma fitina ne Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa yusbihu mu'minan kaga mutum ya waye gari mumini wa yamsi kafiran amma wallahi kafin yamma ya zama kafiri an fahimci wannan ta ji'ul fitna talal ukhra annabi ya ce fitinan tana zuwa wata bayan wata ne kunga wannan shi ne ba zuwan fitinan ba ba ƙarewan fitinan ba mai annabi ya ce talal ukhra daga wata sai me sai wata a zamanin da annabi isa zai sauka zai fa zo ne tarar da musulmi suna jihadi ko ina matsaloli ya tasan musu sun tasan ma matsalolin ba a kwanciyar hankali ana nan a wannan hali dajjal zai bayyana to kuma bayyanan dajjal ya fi bayyanan wancan fitinan da suke yaƙa kuma shi kaɗai annabi isa na gamawa da dajjal sai ka ɗauka bayani ya ƙare ko sai ajuji kuma fitinan dajjal shi ɗaya ne ya juju kuma da yawa ana gamawa da su sai kuma fitinan rashin imani ya taso wanda kuma wannan fitinan na asarin imani ya fi waɗancan duka haka abin zai ta kurɓacewa yana ƙara muni yana ƙara lalacewa har zuwa sanda za ta da kiyama kuma tubarkuci yanzu ba ana ganin kamar an sumar da matsalan boko haram ba za a kashe ta ma murmus amma annabi ce talul okura wata na tafi irin boko haram ba mu sani ba ba bata zo ba amma dai annabi ya ce alfitna alfitna talul ukhra wata za ta tarar ma wata wata za ta biye ma wata wata kun gano wannan da kyau fitintinin wata bayan wata Allah ya kiyaye fayaƙulul mu'min a lokacin ne zaka ji mumini yana cewa hazihi muhulakati to wannan dai ba za ta banna ba hallaka na na cikin wannan ne sun matan kashe kanka ya ka sai ga kuma an gabayanta an neme ta an rasa wata zaharul ukura annabi ya ce sai kuma wata fitinin kuma sai ta ƙara bayyana sabuwa fotofol an gani yanzu sahabbai sun ɗanɗanin mutuwan sai da na umar sanda abu lu'ula atal majusi ya kashe shi amma ɗanɗanan mutuwan da suka yi ba ta kai ɗanɗanan mutuwan da sayidina usman kuma yi ba kun sa abin ma kusan dalili saboda sayidina umar kafiri ne ba majushe ya kashe shi amma shi kuma usman da sayidina ali da sayidina husaini ana tunanin waɗanda suke tsalla da salati ne suka kashe su kaga waɗannan fitinin sun fi wancan ba an fahimci wannan da kyau ko sun fi wancan shi sa alfitna talon ukhura. haka mumini zai ce to wannan da ba za ta banna ba sai ta kwashe man kafa sai ta wuce sai wata ta taso ya ce to wannan da wannan da ba za ta banna ba ana na ita ma sai ta mai sai ta kwashe mai kafa fa ya hazihi hazihi in wata ta taso sai ce to wannan dai ba zan sha ba wannan dai ba zan sha daga gare ta ba ila an ya sha Allah haka dai fitintinin za su yi ta zuwa har zuwa sanda Allah ya nufa fala ya ati zamanu annabi ya ce babu wani zamani da zai zo illa wallazi ba hu face sai zamanin da zai zo bayan shi ya zama sharrun minhu ya kuwa wannan sharri mutane suna fassara wannan gaba na hadisi da wani kuskure guda daya wanda ya kamata a tsaya sai a yi tambihi kafin a wuce kenan ko dama annabi ya ce gwamnati ce wannan gwamnatin ta zo wanda za ta biyo bayanta ta fi da shari ko ko zamani annabi ya fada eh ba shugabanci ya fada an gane shi yasa mutane suke kasa fahimtar wannan hadisin domin suna fassara da canjin gwamnati zamani aka ce ba ce canjin gwamnati zai iya yi yiwa yanzu a samu gwamnati adala alhali kuma gwamnatin baya a zalama ce in aka ɗauko maka wannan hadisin aka ajiye maka shi aka ce to haɗa ka fassara sai ka ce annabi ya yi ba daidai ba zamani aka ce yanzu da ba mulkin soja ake a kasan nan ba to wannan zamani ne ana nan yanzu an komo zamanin mai demokratiya haka ana nan wani zamanin zai zo za a yi watsi da demokratiyan nan to sai jama'a sun koma suna cewa gara demokratiya kuma an gano wannan da ku a yawa ko wanda suke cewa gara mulkin soja ba ko babu ina daga cikinsu da abin da ba ka zato ku menene kake tsammanin ba zo maka da doka kamar daga sama ba ba ya take yanzu ba mai bambancinta an fahimci wannan ni har yau ban gane bambancin farar hula da mulkin soja ba har yau ban san shi sai dai kawai za ba ka dama ku je ku yi zaɓe a sanar da abin da kuke so da wanda ba kwa so haka ne ko ba ka bane tun da aka yi najeriya inda ka cire zamanin su dauna ba taba sanar da zaben da ɗan najeriya ya ji ya nutsu irin wannan ba yi da makidi ya sarar da to kana tsammanin za a gaba da haka eh to allah da shi ke yi. wannan kuma ra'ayi ne irin nawa to amma abin da nake cewa ba shugabanci ake magana ba ban tsammanin za a samu ko da mashayi an dai san mashayi eh wanda zai ce garin mulkin baya da wannan mulkin a ce mutum ya je sabon gari ya yi sha ya fito yana tambele yana mamunga ba zai ce gara mulkin mai yan malfa da kuma mulkin wannan dattijin ba ƙurewa fa a wannan mulkin menene za ka ce babu silalla aljihunka amma kuma baka kwana da yunwa duk ko da baka da kudin wallahi sai ka ci haka ne ko da ba daɗi abin da nake cewa zamanin wancan mai ɗan malfan ana cewa a ƙoshi irin yadda kake so ne eh ku ga mana gaskiya ana cewa a ƙoshin da ake so ne ana da yaci irin wannan cin da ake ko to amma kuma za ka cin baka da kwanciyar hankali domin kullum kwana ake cikin mai cikin zillimi ni fa na dade duk in zan yi tafiya in zan je Jos ne in zan je Abuja ne ko Kaduna ko Kano din da ma zan ji na kama hanya kai daidai na samu in je na ga jami'an tsaro sun sa shingen kan hanyar nan sun tara motoci sun ce ni dai ko aikin agaji ban taɓa yi ba ballantana ya tsallaka in je yi aikin soja a ce ina da ƙwarewa da gogewa cikin harkan tsaro amma wallahi ni na san wannan abin da ake ba daidai ba ne in ban da rashin tunani in ban da rashin kan gado in ban da dama akwai wani mugun nufi a rai cewa ake fa ana neman masu tada bam ɗin sai kuka zo kuka tara motoci hamsin sittin waje daya a tsaye akalla kowace mota daya akwai mutum daya ciki a wata mota akwai mutum biyu a wata mota akwai sama da mutum goma sha kun tara su waje daya kuma dama su masu tada wannan abin suna neman su kisan kai ne su bata dukiya in ya zo ya tsaya tsakiyansu ya tayar da abin da zai tayar fa kowace mota daya akwai makamashi tare da ita Allah ne ya kiyaye haka bai taɓa faruwa ba amma din mai hankali ya san babu hikima cikin wannan abu kuma ya san akwai lauje cikin naɗi yau sai aka ce wannan abun babu shi amma haka na ji wani motsatsi yana cewa wai da tashin dala gara tashin bom inda gaske yake to Allah ya hada shi da shi in ko dama ya faɗi saboda shigantaka ne Allah ya kiyaye shi don kowa abin da kake so Allah ya haɗa ka da shi mu dai dala ko in ta tashi ko ta makale ma kumbu a holo sai ta yi amma Allah ya raba mu da me tashin bom ta tashi dala, na romu da ita mu dai Allah ka ba mu abin da za mu ci yau idan ɗan najeriya ya tsaya ya noma ina ruwan shi da dala kun fahimci wannan da kyau ku yalan bello in gaje siye sai a ce maka wai dala ta tashi ko me ya hada yalan bella da dala uku kun gane ana nufin zamani ne ba wai ana nufin canjin gwamnati ba ko wanda ya tuna ma annabi ya faɗa sai mun zo mun ce ga mulkin jonathan bakinka ya sa ɗanyen kashi shi a zamanin mulkin kafiran nan ne aka kashe mana manya malaman mu biyu ko ba a mana komi ba sai wannan ba za mu manta ba kuma ka ce wai da shi saboda ba ka da hankali ba mu ce su suka kashe su ba amma dai a zamanin su ne kuma ka ce wai gara Allah ya kiyaye wa kullama tsalar zamanu bi ahalihi wa bu'uda bihim kanat alfitna ashadd wa masaibuha a'azam a duk lokacin da zamani ya ƙara nisa da mutanen zamanin mun gani malin ya ce to waɗanda za su biyo bayan wannan zamanin kaga sun ƙara nisa daga zamanin annabta ko to fitina da musibansu ƙara haɓaka da girma take ƙara yi ta ƙara buwaya ta zama mutane alaƙaƙai yanzu ba wai illa iyaka ka je gida kai ta shiga tashin hankali da kuncin rayuwa don gani da abin da ya shafi kai da matanka ko ba shi ba ne to bar zamani ya ƙara tsawo fitinan zai zama maka da yawa ga fitinan ɗanka ga fitinan yakka in zamani ya ƙara tsawo sai a ƙara fitinan sirikinka da fitinan jikanka kun gano wannan da kyau ku zamanin na ƙara tsawo ne kuma fitintunu suna ƙara taruwa maka sa mutumin da Allah madaukin sarki bai ma arzikin haƙuri ba ko to in bai sa'a ba yana kallon imani ba zai cika da shi ba za mu zo mu tattauna a nan a duk lokacin da mutum ya zama mai zafin hali mai kaushi mai saurin fusata in bai sa ba zai nemi la'ilaha illallah yayin mutuwan shi ya rasa za mu zo mu tattauna za ku jira ka cikin musiban da annabi yake roƙon Allah ya kiyaye shi musiban da ke cikin wannan shine sanda mutum ya zo mutuwa duk wani abu mai dugun zuma zuciya zai faru to kuma kanka ya ka zai fasata kuma in mutum ya fusata hankali gushewa yake yi daga sanda ka fusata inda wani shaidani kusan nan da nan zai shige ka ba ka ba kalmar shahada ka san haka nan da manufansu kenan ko ba wannan in ka riga ka tunzura ka fusata da za a samu wani a kusa yana kokarin lakana maka kalmar shahada ba za ka karba ba yana daga cikin musiban da zai fara a ƙarshen duniya shine kowa zuciyar shi za ta zama a wuya ba wani mai haƙuri jama'a kuna fahimtar wannan Allah raba mu da fitina kama shahidar Bizalika zalika nususu shar'i ya ce, wannan nasoshi na shari'a sun tabbatar da su wa dallat alaihi alhawadisi walwaka waqa'i ababen da suka rika faruwa jama'a suna ji suna ganin su to duk ga suna sun tabbatar da haka yanzu a zamanin baya a zamanin shagari fitinan addini da ta taso ai fitinan mai ta tsina ce ko aka yi ta ɗauki ba daɗi da aka ɗan matso kaɗan a zamanin baban gida fitinan da ta taso fitintunu ne wanda suka shafi addini amma da su ake fitinan fitina ne da aka fara 87 kafancin crisis aka zo aka yi zangon katab aka zo aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza fitintunu aka suka rika girma suka rika girma a jiye ruwan shandam a jiwoje waje kaza a jiwoje waje kaza a jiwoje waje kaza ana nan ana tafi ana nan ana tafi fitina ta tashi ƙara girma da turumbatsa kawai sai boko haram ba tafiya yake fitintun na ƙarawa ba to ana nan za a kai lokacin da ita ma boko haram ɗin sai ta zama ta waye gari a albin wasa wallahi al'adun sai ya koma ana wasa irin salon magana da karin magana da boko haram nan gaba tsakaninsu da sojoji kuma ku aji wannan kasar din za ku ce na faɗa ko ba na duniyan nan Allah ya kiyaye mala ya ce fa'an zubair buna adiyin qal zubair ɗan adiyu ya ce a taina anas bin malikin radiyallahu anhu fashakauna ilaihi ma nalki min alhajjaj anas ne ya je unguwan su a azubair ɗan adi anas babban malami ne sahabin manzan Allah ne anas Allah ya mai baiwa da eh, tsawon shekaru da yawa to hajjaji bin yusuf suka fita bi'i ne Allah yakan yi haka inda Allah yana kallon daraja ne ya ba da mukami ko to da su anas ne sai ya kamata zama sarakuna ba su hajjaji inda za ku san mulki fa aikin manzani ne ba darajan ka ne ko ka wajen Allah Allah yake baka ba ai da bai ba fir'auna ba ko zai ba yanzu ga manya-manyan limamai da kowa da ma abin da ake muku alfahari da shi ne ta shi ne digiri ai ga masu digiri din nan daga cikin masu imani amma sa ta neman mukamin ba a basu ba an yi wannan ko ba yi ba sai a ɗauko wani kasuwar gomin kafiri da ke zagin allah a bashi yasa kaga wannan ka da imani ba zai dame ka ba domin inna allaha yuti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu amma wala yuti al-iman illa liman yuhibbu imani ne Allah bai ba ko sai wanda yake so Hajjaj ibn Yusuf as-Sakafi ina son ku sani Hajjaj ba ba fa shine sarkin ba shi daga ci ne bai kai mukamin hakimi ba ba duk abin nan da ka ji hajjaji ya yi a haka yi shi bannan shi da ta kai ne aka nada shi aka yi mai aka kara malakafin shi sai ya zama mai sai zama hakimi har ya mutu a haka yake nan na ba baku labari hajjaji ga wata tsaleliyar mace na so ita kuma a duniya babu wanda ta tsana irin shi to kama karya irin na hajjaju ita ba ta isa ta bayyana ba ta san shi ba don za ta shafa ma gidansu kicin nan da ba za ta iya ɗaukanta duniya da lahira ba saboda ta sanadiyyanta za ta ja kisan kai mai yawa sai ta ansa tana son hajjaji amma da sharaɗin wasu kuɗi da zai ba ta masu yawa hajjaji ya ɗibi waɗannan kuɗi ya fara bata bai bata duka ba ran nan ya kamo hanya daga masallaci zai shigo gida sai ya ji tana waka tana cewa kai canki wannan yar godiya yanzu idan wannan bakin jakin ya barbare ki kin ko shiga uku ke dai ba ki ba haihuwan doki saboda ba jinsinki ne ke barbaranki ba to ko sai dai ki haihu kuma ba ki haifi jaki ba saboda an samu mis an gane to sai da ke haifi mummunan alfadari hajjaji sai ya ce da ya shigo sai ce na faji abinda ke faɗi shi sai da eh, ƙara maimaita mashi ta ce to iskancin naki ya kai ƙarshe yau za mu rabu ta ce kuɗi na ya ce nawa yi saura ta faɗa irgo ya ba ta ya sake ta tana komawa gida sai sarkin hajjaj wanda yana da hajjaju sai aiko yana santa sai ta rubuta mai wasiƙa ta aika mai da ce wai wai wai wai me za ka yi dai ƙwaryen da kare ya lallage a ciki kare ya riga ya lallage me za ka yi da shi sai ya rubuto mata wasiƙa ya ba ta ansa ya je to ai sai a wanke su bakwai ulahunna bitura gani sai na tana da aswadu ya fito zai yi tafiya da matan shi sai ga duk inda suka wuce kowane ƙato ya samu ta ido shi ne ce a turku hubbu hamin gairi bugudin walakin likasar ta shuraka kaifi. Ita na dina santa ba don komi ba sai yawan waɗanda muka yi tarayya a kanta kowa na santa to ba na santa ya ce wa yashtani ba aswad woro da ma'in aswad yana ƙin zuwa ya sha ruwa komin kishin da ke damun shi iza kanal kilabu wa lagnafihi in karnuka suka yi lallage a cikin shi ya ce iza ka'ad zibabu fi ina'in ya ce idan kuda ya fada cikin ƙwarya ya ce rafatu ya di na kan janya hannuna wa nafsi ta hihi amma fa ba fadan na ƙosa ko na ƙoshi da abin da ke cikin kwaryan ba a saboda kuda ya fada ci hajjaji yana son matan nan amma yanta ya zai sallame ta kaga hajjaji babban matsiyaci ne amma ga wata matsayaci ta sa shi gaba fitina kenan kun gano nan da ke ku fice da ke sai wannan mace ta ce masarki ita fa in har ya dage su ya aure ta to akwai sharaɗi guda ɗaya a an cika mata sarki ya ce a'a me sharaɗin ta ce shi ita sharaɗin da ɗaya ne kawai in an ɗaura aurenta da shi a ranar tarewa da ƙawayenta gaba ɗaya da iyayenta za a kawo masu ingarmin dawakai da raƙuma na alfarma da ɗibi kayayyakinta da duk abin da ta mallaka za a kai ta gidan gwamnati to tana buƙatan dokinta da za a rike mata linzami ba wani zai ja daga ƙofar gidansa har gidan sabon mijinta ba sai hajjaji kuma ya tafi daga shi sai ya shara kuma ƙafan shi ba takalmi sarki ce don wannan abu ne mai sauki ana ɗaura aure aka yi koma hajjaji aka ce ga abin da ake son yi hajjajin nan ba shi ke kashe mutane ba kana kallon gaskiya ba ka iya faɗi saboda tsoron hajjaji akwai mutumin da ɗawafi yake yi yana bin bayan hajjaji yana adda yana ya Allah daga cin ƙauyenmu Allah kai mana maganin shi ya cutar da mu ya ƙware mu sai hajjaji kai bawan Allah kuma yana siya mana ce bai ji ai ya ce to ku ɗauki ƙarin shi ku kai ma na gaba da shi mana sai ce ai na gaba da shi yayan shi ne osu ɗaya ubansa da to ku gaya mai zai mai faɗa ya ce ai ho a sharrun minhu ai yayan nashi gara kanin da yayan ya ce kai ka san yayan nashi ce na san shi hajjaji ne ya ce in ka ga hajjaji kai za ka gane shi shi ayan laɓe kai ne ya ce iya eh, to ka gane ne kake son kaimancin fuska ko wato sai da ka gane ni shi ne kake son kaimancin fuska misalin wannan misalin mai ungon ƙauye wanda kullum zai zo ya kafa kujeran shi zaman shi a kasuwa ba abin da yake sai shari'an hadarin keke kasan kayan sufurin ƙauye bai wuce keke ba a wancan lokacin kuma shi mai unguwa a na yake samun kudin abin shi to zai zo zai zauna za a rika kawo shara wannan ya bige wannan wannan ya kaza wannan ya kaza in ya zo wannan ce wallahi ranka ya dade haka ne ta kaɗa mai kararrawa Ne ta mai kararrawa amma mutumin nan wallahi ya kauce hannun gobe shi kaga yana ganin cin da ya mai oda ya kamata ya samu sassaucin shara'a ku ya ce haba bawan Allah yanzu sai da ka firgita ɗan musulmin Allah sannan ga kuma ka ƙara ka fike shi da keke ga firgici ga haɗari to taron ka kaza to yana gefe ya ji mai ƙararrawa bai tsira ba in yi zan sai ce ranka yi wallahi ne ko ƙararrawa ba kaɗa mashi ba ya <laughs> ce a ko ƙararrawa ba ka yi mashi bai ce wallahi ko ƙararrawa ba mashi bai ce hankali kwance ga bige shi saboda haka kai kuma taron ka gasa to hajjaji ke di inda ka bullo to akwai hukunci a kanka to wannan mutumi da ya ji hajjaji zai mai fashin kwai zai ce to yawan labe kafin a yanka ni ina son ya sanar da yawan labe magana ɗaya ya sani uwa ta dama ta gaya min a duk shekara akwai minti ɗaya da nake na hauka ina tsammanin lokacin ne ya yi to sai abin ya birge hajjaju sai ce jikan yafe maka amma fa duk da abubuwan da ake bada labari na hajjaji su saka sakafi akwai ababe da yawa karya ne ba amma akwai wanda kuma gaskiya ne shi sa wani malami ya rubuta littafi hajjaji bin yusuf sakafi fi almuftara alai hajjaji bin yusuf sakafi daga cikin wanda ake makarere da yawa kuma samu littafin za ku ji labarai iri-iri a ciki da kuma yanda labaran suka zama karya nau'in mutum biyu sun yada sharri da yawa kan hajjaj nau'i na farko jawa tare da 'yan shi'a sau da zamanin hajjaj ya yaƙi kawari sosai kuma yaƙi shi'a sosai ɓangare na biyu akwai nawasib wanda rikicin sarauta ya haɗa su da ahalul baiti kun gano wannan sarka sukan hajjaj suma ahalu sunna ne kaɗai suke faɗin gaskiyan abin da suka sani kan hajjaj an gano wannan da kyau ko amma a cikin ma labaran da wasu suke badawa sukan yi ruwayan abin da bai tabbata kan shi ba to sai Allah ya sallada matan na akan hajjaj gaya can yanzu ya zo ya sallama ta fito ta hau dokinta ya rike suna tafiya inda za ka san fitina irin na yamaci ba ta tashi tozar tashi ba kan ji tafiyan fada ake yi daga gidansu zuwa gidan sarki ta wakan zambo suke mashi irin da yi nan da mata suke ko in za ka yi amarya a zamanin da ba ana waƙe-waƙe ba yan matan yanzu ne suka zama mashirmanta sai dai a je a ta iskanci a bayan gari ko ba ka suke ba za a je moza day moza night moza wani shirme ka salin iskanci kawai da tsini ma'auran da kuma tsokanan Allah Allah ya ba ku sa'an yin aure waya ce ba za a aure ba sai an zo yi Allah a yi magani mun wallahi a yi magani inda tusa na hura wuta ko to a ci gaba da bugata an gano suke teme zambu sai da aka zo ƙoban fada an zo tarbansu sai ta yadda sisin zinari a ƙasa ta ce kai ɗauko koman azarfana, na kuna mamaki ne mace mai sa karancan mai ci ta mance tun baka biya rancen ba ɗauko man sisin azarfana na ya duba sai ga sisin zinari ya ce ranke daɗe Allah ya sisin zinari na gani ban gani azurfa wace tallaka duba ma ba na gaya maka wa sisin azurfa ya fara. kana cin mutane sisin zinari ya sa hannu ya lalaba ƙura da ke wajen ya budu-budu ya ce wallahi ranke daɗe wallahi ne sai sun zina da sun zina da gani kawo ta ce na goda allah da azarfa na ya faɗi ya rikide ya zama zinari yanzu wannan zai saka mai ciwon zuciya ba ɗan ƙarami ba da tana auren hakimi yau tana auren wa to hajjajin da ake kawo ƙaranshi. shi shi yasa ƙaura yake cewa allah ka ba mu sa'an mata maza ko da ko karama shirya yanzu kaga anan ya gama wahalar da maza gaba daya ga wata yar bera tana wahalar da shi an gane to sun kawo ƙaran hajjaj faƙala sai ana su ce isbiru ku yi haƙuri fa'innahu hula ya ati alaikum zamanun kun ji asalin ruwayan ba wani zamani da zai zo muku illallazi ba'dahu sharrun minhu wace zamanin da zai zo bayan shi ya fi shi sharri hatta talqaw rabbakum haka za ku yi ta hakku haɗu da ubangijinku sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wannan karatun ko daga annabin ku na jiwo shi akhrajahu al-bukhari fi sahihi fi kitab fitan imam bukhari ya fitar da shi a cikin as-sahih a majalabi na takwas shafi na tamanin da tara, lamba disi na tamanin da tara da lamba disi na casa'in. an gano wannan da kyau ku mahallin shayar shine fitintuni za su yi ta zuwa amma wanda za su biyo baya kuma sun fi na baya allah kiyaye wa ana bi horarata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce bajiru bil a amali jama'a ku yi marmaza ku yi marmaza duk aikin alheri kun ka samu opportunity ku karkace sai gobe yi shi yanzu ku yi marmaza badiru bil a amali annabi ce fitanan ga wata fitina na rigi-rigi ta ta yi duniyan nan ka kita illailil mudlim ita wannan fitina kamar yankin dare ne mai duhu na san ɗazu duhun ɗazu bai kai na yanzu ba kuma zuwan anjima lalle zai fi na yanzu haka na anjiman anjima can zai fi na anjima haka to haka fitinin za ta rika zuwa mana yadda kasan dare haka za ta rika zuwa Bihun, rajulu mu'minan wa yamsi kafira ga musulmi ɗazu da shi ake addini lafiya lau amma yanzu 'yan sulalla da 'yan berori su sa shi ya bar addini au si mu'minin daga misali an waye gari mutum mumini da shi ya kai mareci kaman gaske wa yusbihu kafira son kudi san mata son mulki san shuhura son komi kasunan sai su mai da shi kafiri ya bi udinuhu kaga mutum yana sai da addinin shi bi aradun mina duniya da 'yan kyalkyalkyal na duniyan nan mu gano nan dama menene duniyan mata kuɗi abin hawa mu ko ba su bane madama qur'ani ya gaya mana zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati zahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal al'ami wal haras sai ce me zalika mata'ul hayatid dunya shikenan sai ce wallahu indahu husnul ma'ab wannan hadisi alimawa muslim ita da sha kitabul iman a jizin farko lamba hadisi na 110 wa'an abdullahi bin amur bin al'as radiyallahu anhu ma qal kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi safarin fa nazalna manzilan abdullahi dan amur dan as ya ce wata rana muna tare da annabi sai muka sauka a wani waje faminna man yuslihu khaba'ahu daga cikin mako wanda ya zaro bargon shi na gyaggyarawa ya yage na dinkiwa wa minna man yantadil akwai wanda daga cikin mu yana kokarin gyara me gyara kibiyoyin shi yana ƙara daure su kuma yana ƙara cika su kuma yana ƙara wasa su kuma yana ƙara daddake su wa minna man huwa fi jashirihi daga cikin mu akwai wanda ya je yana kula da dabbobin shi ɗaure su ya ba su abinci ya ba su ruwa da munadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwatsam sai muka ji ɗan shelan annabi na cewa as-salatu jami'a fashta ma'ana ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka muka tattaru wajen annabi فقال إنه لم يكن biyun qabli illa kana حقا alaihi an dulla ummatahu ala khairi ma ya alamuhu annabi ce babu wani annabi face haƙƙi ne a kan shi ya nuna ma al'umman shi alherin da ya sani gare su wa yanzu ruhun sharru ma ya ya'lamuhu lahun sharrin da ya sani kuma zai faɗo masu ya gargaɗe su wa inna ummatukum hazihi ja'ala ha fi awwaliha annabi ce kun wannan al'umman na. kun ga wannan al'ummar naku nasaranta Allah ya saka a na farkon ta ne wannan al'umman nasaranta Allah ya saka cin nasarar ga na farkon ta ne a yau an waye gari mutane sun lalace maɗauko gida family guda fara magana da su wai yau yaran gidan da za a haifa su ne za su raga mai iyayensu yadda za a yi za a yi nasara suwa ne ne awwalar dar ba iyayen ba muddin gidan zai nasara waɗannan iyayen su za su faɗi yadda iyayensu za su yi amma daga ran da ka bar gidanka yara ne za su rika faɗin yadda za a yi ko gidansu ya watsi kai ba ma yaran ba wane ne awwalar dar a gidan ba mai gidan ba daga ran da ya zama wai matanka ne ke faɗin yadda za a gidan nan ku billalinsu ya watsi ita wannan al'umman haka Allah ya yi ta cin nasarar 'yan ƙarshe yana kan waye 'yan <clears throat> barko ne to ɗauko harkar da'awa wanda ita muke ciki a waye gari waye jama'a ku taso ku kafa da'awa shekara talatin ko kuwa kafa ta tun da zama komi ba yau sai yan cin arziki sai suka shigo sai suka ce wa ku iya ba ku janye jikinku su za su yi sai ka ce a nasarar mu gani na rantse da Allah ko ba baki ko ba haƙƙi ko ba addu'a ba za a yi nasara ba so ita wannan al'umma haka Allah ya yi ta su wane ne na farkon harka ko su kaɗai da su za a yi nasara 'yan ƙarshen ba su kawo cin nasarar ba watsewa za ta yi to yanzu farkon wannan al'umman nasaranta sai mun koma wajen sahabban manzan Allah ya sa muka ce muna din alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da wanda ya ce ba zai bi wannan bako ga fili ga mai doki a buga dai a zuba dai za mu ga yadda za a a yi jama'a kuna fahimtar wannan kula ya makiyan mu to annabi bai ce haka Allah ya tsara wannan al'umman ita to sai aka samu waɗanda ba malamai ba kuma wai su ne za su faɗi yadda za a rayu a cikin addini ni ko zan ga yadda jahili zai jagoranci addini kamar makaho ne ba a ce wai shi zai tuka jirgin alhazai kuma da kai a ciki kaga idan ka faɗo kakka sa ran Allah zai ji kanka ko da maka zaka domin kai kai kanka mun fahimci wannan da kyau ko kai kai kai kanka kana sane kai kenan zai ji kashe ka hankali kwance an <laughs> fahimci wannan da kyau ko Allah ya raba mutukin makafi to shine sai yake cewa wa yusibu ha bala'un wa umurun tunkirunaha kun ga karshen wannan al'umma yan baya da za su shigo to su wani musiba yana nan zai faɗo musu kuma za a ga abubuwa da yawa wanda za ku yi ta Allah wadare a kansu wa umurun ha sai sun zo muku da abubuwan da sai kun ce Allah wadare tir yanzu yan baya ne suka kawo mana suka zo mana da zagin matan gidan annabi haka ne ba san wannan musulunci ba kwata-kwata a dai zagi matan annabi ba san shi ba ga wannan da kyau ko ka tunkuɗe waɗancan zamuna ɗauko najeriya kuma ka tunkuɗe zamanin su ɗan fodiyo can ɗauko sanda aka sami 'yancin najeriya ba na tsammanin za ka iya nuna ɗaliban wani malami da suka taɓa dukan matan malamin shi bayan ya rasu cikin 'yan bidi'a da mashirke ba taɓa yi ba amma ni zan iya nuna muku wanda suka yi bayan ƙarshe ne suka haifar da wannan abubuwan ba in ka ɗauki wannan dukan da wancan zagin da ake matan mazan allah iri ɗaya ne watilkal ayyamu na dawilo ha bainan nas fitina ce yan karshe ke haifar da wannan fitinar malamin ka je ka samu dan dariƙa ka gaya mashi ka ce ahlus sunna wasu sun taba dukan matan malamin su za su dafa alqur'ani ce ba zai yiwu za su dafa ƙur'ani su ce ƙarya ne ba zai yiwu ba amma mai faru an ɗauki harka ne aka ba waɗanda suka zo neman kuɗi to in ba kudin nan ba ba abin da ke da mutunci da muhimmanci a wajensu kuma annabi ne ya faɗa an gano wannan da ke ko ƙarshen al'umman da suka zo daga baya ya ce ba la'i da al'amuran da za ku yi Allah wadare za ku gan shi lokacin da annabi ya rasa sahabai suka fara ganin wannan waɗanda suka zo suka shiga addinin daga baya annabi na rasuwa mafi yawancinsu suka yarda su ne musailama ya kwashe su wannan bala'i ne ko alheri ne wannan abin yabo ne ko abin allah wadare ne shi ne farkon abin da aka fara gaya ma kuma ya faru to duk sanda wata da'awa ta taso ko bala'in da ke cinta kenan dan ba na iya sai ba wanda ya yanzu wani jin da yake ci a zo mai fulan bin fulan shi yana daga cikin ha ko akhiruha eh alheri ya kawo ko sharri kisa alaha za ta kun allama karatun simple na yin islamiyya ne amma matsalan da yake faruwa ba malami ne a harkan duka an gano wani da kyau ko ba malami a harkan duka misali mace ce kaje ka ɗauko da daga enugu ba abin da ta iya sai tuka abu sai ka haɗa hada ta da masara ka ce ta tuka shi ko ka bata miyan kalkashi ko kuka ka ci taimaka zai yi ba harkanta ba ne sai an nuna mata yanzu wani ya je auro ta in yamura daga can fa ya auro ba ya dauke ta yake ta kano kun gano wannan da kyau ku cin abubuwan da aka kawo mata an tarbe ta kawai sai aka kawo mata fara da wanda ce mai wannan ba ta taba ganin shi ba ta ɗi ba ta ta yi dalala ta ce ba ta sha ba sai kanwan shi ta miƙe ta kwashe ta da mali ko ta wulakanta abincin gidansu shi kuma da ya zo sai kwashe kanwan shi da mali uwar na fitowa sai ta tsine masa albarka ya ga yar uwar saboda me saboda matan amma me ya faru an sa wanda bai san abu ba ne ya yi abu da ya kawo ta yanzu mafi sauki abin da zai kawo sai kawo mata shinkafa gidan kowa da shi haka to kaga da wannan matan za ta cigaba da zama a gidan nan wata sai sun kama da tuwo miyan kubewa mun ga wannan ne kyau ko za ta ci yamaran a sai dai ta cuya <laughs> ba hali ina rota da shi suna cin tuwo ne akwai tuwa a kudu ne ai tuwo sai ka zo nan ne <laughs> a haɗa ka da shi ka rasa yadda za ka yi shi na ji wani gida ka ce mala abaka tuwo ne ce a wanda na ci na yaro fa a zo man da wani ainihin na ci da yawa har na tsufa na na ci ka ji hauka da hankalinka wai zuwa yi maka tu da hankalinka a a ainihin dai na marmari ne dai a yi shi amma wanda ka ci kana karimi a ya isa <laughs> wani ya ce kai yanzu tuwon <laughs> Allah ka ji kamala ahmar kauru ya ce kai kuma ya aka ake tuwo mun gano wani da kyau ko duniya juyi-juyi akwai lokacin da fa a garin nan baka jin sautin kowa inda sunna ce sai ahmar kauru yau su malan kauru suna kasa ke sa kalubalen ku malamin sunna Allah ya taimake mu wata jiho fitan ya ce ana na wata fitina za ta zo ba'adu ba'aduha ba'adun kuma sashin fitinan na biye da sashi kasa inda motocin convoy na sojoji yake tafiya sojoji eh, a eh, eh, yan siyasa Allah haka fitinan suke ba'adu ba'aduha ba'adun wata jiyo fitina ana na wata fitinan za ta zo fayyaqulul mu'min hazihi muhlikati mumini ce ya shiga uku hallaka ta sun matan kashif ana nan sai ta kware fa ya ƙunar mumini hazihi hazihi ba man an yi zaha ainihin nari da kilal janna annabi ce duk wanda yake son allah ya nisanta shi daga wuta allah ya jefa sha aljanna waye bai so anan eh kwana ku zo mu ci falyatihi maniyatuhu wallahi mutuwanka ya zo maka wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir mutuwanka ta same ka kai imani da Allah da ranar karshe wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an ya'ti ilayhi kuma wallahi yau mutane abin da yake son su mashi za a ga mutum kiri-kiri yana son ya tara mutane ta zagin al'umma yana masa ƙarya amma idan gaskiya ta faru ka faɗa a lokacin kuma zai ce kaci mutuncin shi kaga wannan mutuwa ta zo mai a wannan yanayin na rantse da Allah ba zai shiga aljanna ba tsoro wannan ya saba da wannan aljanna a hadisin abin da kake son kai wa mutane ka so ai maka abin da baka son ai maka kakkai mu mutane idan wannan fitinin ya faru ko to sinadarin mutum zai tsira shine wannan hadisin na da tsawo al'imam muslim ya fitar da shi a kitabul imara a jiz'i na uku lamba hadisi na 472 to jama'a ga dai karatun nan ya yi karatu kuma ga shawara malam zai gaya mana wanda annabi ya mana bayani filla filla dalla dalla kai kuma ga lokaci ya kuri za mu tattakura mu ja birki anan sai Allah kai mu karatu na gaba muke faɗin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum